da rubutu alkur'ani kai tsaye ba ne abin da ya sa na ce kai tsaye akan wannan rubutu na Usman bin Affan akan shi ne aka ci gaba da rubuta alkur'ani mai girma wana ji da kyau ya zamana idan a kalma ɗaya akwai ƙira'a guda biyu ko guda uku ko sama da haka ɗugo rashin ɗugo zai iya bambance su sai aka bar ba ɗugo ba ko rashin wasali zai iya bambance su sai aka bari ba a wasali ba wana ji da kyau ko sai zama na asalin gundarin sangalin bakin ne kawai babu ɗigo babu babu na sama babu na ƙasa wana ji da kyau amma idan ya zamana ɗigo ko rashin ɗigo wasali ko rashin wasali ba zai iya bambancewa ba to sai ya zamana a wani kwafi da waɗannan marubuta suka rubuta sai su rubuta da a kaza a wani kwafin kuma sai su rubuta da rubutu iri kaza waɗannan mutane da karatu ya kai gare su wannan kwafi na ƙur'ani ya kai gare su sai suka bi wannan shi za kake gani ana cewa sharaɗi ne kafin kira ta zama kira'a ya zama na ta yi daidai da rasmul usmani rubutun da sai na usman yayi na alƙur'ani mai girma shi za ga a wurare da dama a cikin shatubiya imamu shatubi yana nassanta wuri da kira'a ta kai ya ce wa fi mushafi shami a mushaf ɗin da aka tura ƙasar sham haka ya kasance a rubuce saboda ƙira'a ce da an riga an yi magana ƙira'a a abin nan ibn amir wa kazalika zuyyina li kasirin min al-mushrikina qatlu awladahum shuraka'ihim liyurduhum wa liyalbisu alaihim dinahum malaman nawa suka tashi ai ba a raba tsakanin mudaf da mudaf ilai nan kuma an karanta wa kazalika zuyyina likasirin min al-mushrikina qatlu awladahum shuraka'ihim kaga shuraka'i mudaf ne na qatlu na aulad wa kazalika zuyyina likasirin min al-mushrikina qatlu awladahum shuraka'ihim sai zaman an yi an yi raba tsakanin mudaf da mudaf ilai imamu shatibi ya nassanta a shatibiyya yace mushafin da ufan bin affan ya tura ma kasar sham haka yake a wurin su ina fata mun gano wannan da ke ko to yanzu bayan mun yi wannan shine malam yake tsokaci malami a tafsira fi ulumul qur'an kenan Allah ta'ala ya kara mishi lafiya yace wal haqu anna ma salakahu usmanu wa sahabatu fi kitabati al masahif kana bi tawfiqin min Allah subhanahu wa ta'ala حيث مكنهم من كتابتها بالوجوه والحروف التي نزل عليها القرآن فلم يسقطوا شيئا من القراءات الصحيحة المتواترة قال والحق abin da yake tabbas anna ma salakahu Uthman lalle aikin da Uthman bin Affan yayi wa sahabatu da sauran sahabbai da suka rufa mashi baya fi kitabatul masahib a rubuta waɗannan kwafi-kwafi na qur'ani da aka aika zuwa wurare kana bi tawfiqi min Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance wani gamdakatar ne wani wani gamdakatar ne wata dacewa ce daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala haifu makkanahu min kitabatiha inda Allah ta'ala ya tabbatar da su da su rubuta alqur'ani din su rubuta waɗannan takardun da aka aika bil wujuhi wal huruf ta fuskoki wal huruf da qira'o'i allati nazzala alaiha alqur'an wanda qur'ani ya sauka akan su kamar yadda na faɗa idan ana magana kan qira'a da sauransu wanda zan ce al huruf yana nufin wuraren da aka samu bambance bambance kamar yadda na sha maimaita mana da imamu shatibi ya dinga magana yake cewa wa ha ana za as'ala alla hurufahum yatu'u biha na al musahala ja'altu abajadin ala kulli qari'in dalilin al manzumi awwala awwala wa min ba'di zikr al harfa usmi rijalahu mata tanqadi atika bil wawi fi sala siwa ahrufin siwa ahrufin la ribatun fi tisaliha wa fil lafzi afghani an al qaidi in jala haka ya ambaci huruf yace qira'ar rubutun da aka ya dauki fuskoki da huruf din da ake amfani da su allati nazala alaiha alquran wanda qur'ani ya sauka falam yasqutu shay'an min alqira'ati sahiha basu cire wani abu ba ko kadan daga ƙira'a da take ingantacciya mutawatira da take a matsayina tawatur ba a cire ko ɗaya ba cikakken qur'ani haka aka rubuta a ƙarƙashin jagorancin Uthman bin da sahabbai da suka rufe mashi baya ba abin da aka cire na tsantsa tsantsagoran qur'anin aka rubuta ina fata mun fahimci wannan da kyau bayani akan qira'at kamar yadda malam ya faɗa yace min min qiraat sahiha daga qira'o'i da suke ingantattu sai zamana ashe ar-rasmul usmani ko ar-rasm rubutun qur'ani yana da alaka da qira'a kuna ji da kyau ko rubutu yana da alaka da qira'a kuma wannan misalai da muka bayar a jiya sun nuna haka da aikin da na baku na ƙala guda na kuka samu ƙala kam labithtum fil ardi adad Sini ya aka rubuta ta eh kaga qaful lamun ne da ka duba sai ka ga a an sa daman ka taba lura da haka koko sai aikin da aka baka kun fahimci wannan da ke kore karshen suratu al-araf da ya ce qala rabbihukum bil haqq wa rabbuna rahman rahmanul musta'anu ala ma tasifun qala rabbihukum bil haqq ko kuma qur rabbihukum bil haqq kaga waɗannan ƙala guda uku da ƙala wa qul qala an shuhudin wa akhiruhu ala a suratul anbiya kenan haka imamu shatibi ya faɗa wa qul ƙala an shuhudin ƙala ka ce qul ta farko qala rabbi ya alamul qawla amma kun lura kuma ita sai aka rubuta ta yadda kasa ake rubuta kala kun gane ko amma ta karshen sura sai ce wa ha ala ta karshen surar ala an baki ko ce ainun a yaren imamu shatubi yana nufin haus an asu shi ya karanta qala rabbihukum bil haqq sauran sai karanta qur hukum bil haqq kage da aka rubuta ya dauki haka hakan na kuma na cikin suratu al-mu'minun da wanda muka bada misali akan shi a cikin suratu az-zukhruf qala awalau ji'tukum ko kuma qul awalau ji'tukum wannan mun yi magana shi jiya wanda zan ƙara mana shi a yau ka fahimci rubutun qur'ani yana da tasiri shine lafazin ibrahim ka duba wa izibtala ibrahima rabbuhu bi kalimati masama ibrahim wa iz yarfa'u ibrahimul qawaida min albayt wa isma'il duk ibrahim da ke cikin suratul baqara ka duba ka ga ayaya yaya aka rubuta kaga alhamza ɗaya eh kenan sai ne ba'un sai ne ra'un sai ne baki muke ba wasali muke yi ba ha'un sai ne sai mimun sai mimun ka lura him ba 'ya'yan ya aka sa a ƙasa ba za ga wani abu ake haka a sama zawaidi ya uzza'i da aka sa ka lura da kyau dubi qur'an da ke kusa da kai wannan qur'ani da inda gana da qur'ani irin wannan ka duba ka gani ya kuwa ga a rubuta saboda kira'a biyu ce a wurin akwai a ta Ibn zakawan ibrahama wa izibtala ibrahim ربه wa يرفع yarfa'u ibrahimul qawaida kun gano wannan da ce ko to haka ibrahim daman ibra jani ba wai alifin ne a tsaye ba alifin ne kake ba alifin ne da aka sai a sama yana babu wasali ne to haka yadda aka rubuta alifin da ba'un da ra'un da ha'un da mimun wanda ya karanta ibrahim sai sa wannan alamar da take nuna ya'un wanda ya karanta ibrahim sai sanya alfin manta to amma kuma ka rubuta ka duba ibrahim na wa qala ibrahim li abihi azara shi kuma za ga ya aka sa cikakkiyar wanda yake nuna maka anan kira'a ɗaya ce ibrahim da suke da kira'a biyu ko ibrahim ko ibrahim a cikin qur'ani ɗaiɗaiku ne ba dukkanin ibrahim da ke qur'ani yake da ake karanta shi ibrahim ba hatta a riwayar shi lahadin mana riwayar hisham ko ibn sakawan kenan babu lokaci balle mu janyo shatubiya din ku ga yadda aka abin nan suke da shi amma da ina son mu lura tasiri na rasmu tasirin rubutun alkur'ani mai girma da yadda ya ba mu yadda ake rubutun karan kansa yana ɗaukan abin nan kira'o'in da ke tare da wannan kusan wannan lokaci ne ya kamata a yi daura mai zaman kanta ta arrasul usmani rubutun alkur'ani da tasirin shi a wurin kira'a daura ce mai zaman kanta Allah ta'ala ya sare ayoyi da aka share tilawarsu kun da kyau da aka share karatunsu da kuma waɗanda sahabbai suka rubuta a gefe domin tafsiri da domin bayanin sharhin kalma ɗaya kalma biyu kamar yadda muka karanta a musafin abdullahi bin mas'ud bayan kana rajulun yurafu kalalatan ay imra'atun walau akun aw Okutun, min ummi mun gane ko da kuma a kira'ar abin nan abdullahi bin abbas abin nan min mawasimul Hajji da sauransu da kuma tasirin su a fagen tafsiri tasir alƙira'atu tafsiriya kun ga fahimci wannan da ke ko wal ayat wa qira'atun nabi al mansukha fil ardat al akhira fi tafsir da tasirin da suke da a wurin tafsiri wanda ke kowanne bayani ne yake da kosasshen bayani da ya kamata a ce an gamsu da shi akan waɗannan Allah ta'ala ya tsare ya ba mu lokaci a ware lokaci mai zaman kanshi domin ai bayanan irin waɗannan malai ce falam yasqutu shay'a min alqira'ati sahihatin mutawatira ba su cire komai ba na abin da ya shafi qira'o'i ingantattu da suke mutawatira wa min huna yattadihu jaliyan an ikhtilaf alqira'i alladhi afza afza Huzaifah wa Uthman وكان سببا في كتابة المصاحف إنما كان في أحرف وقراءات تلقاها قراءهم قبل الأرضة الأخيرة ثم نسخت بهذه الأرضة ولكن نسخها لم يبلغ هؤلاء القراء أي بس أن كانت wannan ba ko sai an fassara kuma shi ma malai ce wa min huna daga wannan bayanan da suka gabata yattadhu jaliyan zai bayyana a fili an ikhtilafal ƙura, sabani na makaranta qur'ani allazi afza'a huzaifatu usman wanda ya firgita usman da huzaifatu bin yaman kullu da kyau ko wa kana sababan fi kitabatil masahib kuma ya zama shine dalili na rubuta kwafi kwafi na qur'ani domin a aika zuwa ga birane inna ma kana fi wannan ya kasance ne a waɗansu harufa wa ƙira'a da waɗansu ƙira'o'i talaqaha qura'uhum wanda yake malaman waɗannan da suka karantar da su suka koyi wannan qabala al-arbatul akhira kafin a biya wa manzon Allah Qur'ani biyawa ta ƙarshe thumma nusikhat bi hadhihi al-arba sai aka share waɗansu a wannan biyawa ta ƙarshe da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma biyawar walakin naskhuha sai dai sharewar da aka yi lam yablugh haula alqura bai kai ga waɗannan ba in ba da haka ba da sai ka ce a'a to Usman bin Affan an karanta to ai har yanzu akwai saura dai tunda har yanzu wannan yana karanta wa mar'atuhu hamalatul haqabi wannan yana karanta wa mar'atuhu hamalatul haqab wani yana karanta fala ya khafu uqubaha wani yana karanta wala ya khafu uqubaha kun fahimci wannan da ke ko wani yana karanta wa wa'adana Musa wani kuma yana karanta wa'adana Musa wani yana karanta fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin wani yana karanta fatalaqa adama min rabbihi kalimatun wani yana karanta azallahu mashaytan wani yana karanta fa'azzalahuma mashaytan wani yana karanta wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban faruhunun maqbuda wani yana karanta farihanun maqbuda har yanzu dai akwai bambance bambance kenan to irin wannan ne ya firkita Usman ba irin shi bane irin wanne ne irin wancan yana karanta a shekhu wa shekhatu idza zana ya farju mu ma albatana kala min Allah wallahu azizun hakim akwai bambanci tsakaninsu ko ba bambanci bambanci mai tazarar gaske wani yana karanta ashirin rabu'atin yuharrim ka ci qur'ani kuwa akwai bambanci da wancan ko ba bambanci akwai bambanci sai nuna kenan wanda ya firgita usman shine wanda an riga an share karatun amma sharewar ta kai ga waɗansu daga cikin sahabbai ba shi ya sa maza ga Aisha radiyallahu ta'ala ana take cewa har manzo Allah ya koma ga Allah ana karanta waɗansu domin cewar an share bai kai gare su ba ina fata mun fahimci wannan da kyau ɗaya kenan to wannan kira'o'i din da ake da su da wanda ya karanta abin nan fala khafu uqbaha da wanda ya karanta wala tayammamul min hutun tunfiqun ko min hutun minhu tunfiquna walastumu bi akhidhihi illa an tughmidu fi shi kuma wani iri ne sai suka ce shi ikhtilaf saɓani da ka gan shi akwai ikhtilafu tanawwu saɓani na nau'antawa kun gane wannan da kyau ko in na tambaye ka sifatu hiya guda nawa ka sani eh siffa ta tahiya da ake rida at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat kun gane wannan da kyau sai ka ce ta farko ta soke ta biyu ta uku ta soke ta biyu a'a wannan shi ya kira ikhtilafu tanawwu an nau'anta maka su ne daban-daban ka ga dama kai wannan ka ga dama kai wannan ana fata mun gane wannan da kyau akwai kuma ikhtilafu tadad sabani mai da ya zama kishi ya juna lokaci guda a ce ka tashi kuma ka tsaya abin nan ka tashi kuma ka zauna wannan yake ka tashi wannan yake ka zauna an samu sabani ko ba samu sabani ba akwai da zai ka hada su a'a kun gane wannan to ikhtilafu tanawwu shine na qira'at ikhtilafu tadad babu shi domin qur'ani la yunaqidu ba'dahu ba'dan a wata qira'a ba za a ce ayi ba a wata qira'a kuma a ce a a wata qira'a ba za a ce ayi ba a wata qira'a kuma a ce kada ayi ka lura da kyau ba za a ce a qira'ar hamza an halatta mushe ba amma a kirar alil kisa'i kuma an haramta a babu shi wannan ikhtilafat na qira'at babu shi kun gano wannan da ke ko to a daidai wannan ikhtilafat shi ma akwai qawaid da yake da alaka da tafsiri wanda yake kuma duk da haka yanzu muna magana ne akan abin da ya samu rasmi to amma da yake mun kusa karkara kammala maganar yasa nake mana wannan tsokaci din so sabanin da aka samu na qira'at sabani ne da yake ko dai zama na kira'a ta farko tana bayanin kira'a ta biyu ina ba ta mafi yanci wannan da kyau ko kuma ya zama na kira'a ta farko tana isar da wani sabon hukunci kira'a ta biyu ita ma tana dauke da wani hukunci kamar ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ko wa arjulikum wa arjulikum ko wa arjulakum wa arjulakum bin nasbi amma wa awghala in ban shafin ji imam shafi'i wa arjulikum to wa arjulikum ku shafi kafafuwan ku ko ku wanke kafafuwan ku kaga faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi kaga wuju wanke fuska wanke ta ake yi saboda aka ce faghsilu wuju ya zama maf'ulun bihi wa aydiyakum ila al-marafiqi kaga hannu ma wanke shi ake wamsahu bi ru'usikum kai me ake mishi shafa ake sai aka ce wa arjulikum kaga wa arjulikum kafa sai ta zama shafa ko wa arjulakum kafa sai ta zama wankewa kun lura da kyau ko to idan ka karanta kira'a wa arjulakum sai ya nuna kafa wanke ta ake kira'a wa arjulikum sai ya zama na kafa ana shafarta idan aka sa huffi sai ya zama na tana nuni akan almasahu alal khuffain kun gane wannan da kyau ko tunda ba zai yi a ce lokaci guda ka shafa kafa kuma ka wanke ba to sai zama na kowace riwaya kowace kira'a hukunci guda take dauke da shi so za kenan a yanzu akwai cin karo tsakanin ayoyin kira'oyin biyu babu cin karo wani yana da tasiri a fagen tafsiri a fagen fahimtar ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma wa alaikum salam yake cewa shi mabiya addini shi'a suke bi suke shafa shi abin da ya shafi shi an ci ba wai wannan suke bi ba asali addinin su daban qur'anin su daban wanda suke kira musu hafi fatima kun gane wannan da kyau ko qur'anin su daban to amma saboda ba zai iya yiwa a fito da shi ba sai ya ga a cikin nakun ake nema a ce to ai wuri kaza an ce kaza ba wai duk sun gamsu da haka ba a'a qur'anin su daban littafin su daban sakonnin daban komai nasu daban alaikum salam ba tafsiri muke ba ba tafsiri muke ba ba tafsiri eh to ai ba so ne hana ba yace la yamassu ila al-mutahharun da la yamassu ila al duk kirawoyi ne guda biyu tabbatattu ka fahimci wannan da ke go jumla ce khabariya ba tafsiri muke yi ba saboda haka akwai qawaid na tafsiri a babu asbabun nuzul a babu nasikh wal mansukh a babu qira'at da sauransu qawaid tafsir usul tafsir manhajul manahijul mufassirin duk abubuwa ne suke da alaka da tafsiri da kuma wasu zai bayanai da ba a faɗa ba amma yanzu muna tasirin kira'a ko tasirin rubuta alkura na sayyidina Uthman wurin kira'atu da ake da su wa min manhaji Uthman fi kitabati hadhihi al-masahib ayban annahu qala li ha'ula'i al-qurashiyyin ath-thalatha idha antum wa zaid fi shay'in min al-qur'an faktubu bi lisan quraish fa inna ma nazala bi lisanihim fa wakana min manhaji Uthman radiyallahu an kuma yana cikin tsarin da usman ibn Affan ya bi Allah ta'ala ya kara mishi yadda fi kitabati hadhihi al-masahib a wurin rubuta waɗannan takaddu na Qur'ani aidan kuma aidan masdari ne na aba ya idu aidan annahu qal shi ufan bin Affan yace shi ufan bin Affan qala li haula al-qurashiyyin salasa ya faɗa ma waɗannan Qurayshawa mutum uku domin ai an faɗa mana Zaid bin Thabit shi al-Ansar ne mutumin Madina ne to sauran mutane uku da ba su ne suka ci cika hudu ba to sauran guda uku banda zaidu su shawa ne sai ce da su izakta izaktalaftum idan kuka yi saɓani ya za a rubuta kaza antum ku wa zaidun da zaid bin sabit idan kuka yi saɓani fi shay'in a wata kalma ko wani harafi min alquran a qur'ani faktubu bi lisan quraish ko rubuta da harshen qurayshawa fa in fa inna ma nazala bi lisanihim domin ya sauka ne da harshen su kuna ji da kyau ku rubuta da harshen ƙurayshawa fa fa'alu sai kuma suke haka din an samu sabanin ko ba samu ba aina wa qad warada annahum mukhtalafu fi kitabati kalimatin wahida kai wato zaka fahimci akwai muwafaka sabani wuri ɗaya aka samu a rubutun da suke tun daga fatiya hannasi ba wai tun daga bakara hannasi ba an kace tun daga bakara to fatiya kuma fa da take ummul kitab أم الكتاب وفي أم القرآن نزلت وقد ورد حقيقة عن سام رواية أن مختلف في كتابة كلمة واحدة شورا أن يسابعني أكن يزا ربط وانا كلمة كلمة بدا أئتاك السابعني التابوت إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت وي التابوت وانا wannan ɗin ta guje ce ko kuma takuri ne ma'ana maftuha ce ko marbuta ko da ike ciren ta marbuta wannan yare ne da ake ma yan nursery 1 zuwa 3 in yi girma ya kai zuwa ga primary 1 zuwa 3 amma in ka wuce primary 3 ba a cewa ta'ul marbuta sai dai a ce ha'u ta'anis kun gano wannan da kyau ko waya za a rubuta ta inna ayatu mulki an yati kuma tabut fa qala zaidun at-tabut at-tabu sai zaid yace za a karanta ne akan attabu an a sa ta an karanta da da ha'u ta anif kenan shi sa malam yace bilha da ha saboda me yace da ha saboda asali wannan dugon ai daga baya aka sashi ko kenan da hakuri da takuri duk dan dugo ne yake bambance su in an sa musu dugo sai ya zama wannan ya zama hakuri wannan ya zama takuri in ba sa dugo ba kenan. mu ku san takuri ba yawwa hakuri ba ku hada ku zama biyu duka ku sai ku ce za ku yi alfin bawon kuma ku wani ma ya fara na Allah kuma ya aji ba da duka ku karatu karatu ne wani ya ce a rubuta bilha ku rubuta tasiri idan aka ce bilha in ka zo karantawa za ka ce inna ayata mulkihi an kuma tabu wakfan kenan kaga tasirin a rubuta da ha tabu to amma kuma wa qala al-qurashiyun sai qurashawa suka ce bi ta'il maftuha da ta budaddiya kaga kenan za a karanta sai ka ce an ya'tiyakum tabut sai hams ya fito kun ga yadda tasiri yake yake abin nan ko saboda gani shawarar da nake baka dan ka haddace qur'ani da ruwayar hafs to yanzu sauka fara kai sai a wurin malamin ka zo ka sake maimaita sauka haddar fa nake magana ba wai ka sauke da ruwayar hafs wai kana son yanzu kai ruwayar warshu ka yi a ba wani ake magana ba ana magana wanda ya haddace da ruwayar hafs ba wai shi kenan zai tashi tsaye ya koma zuwa ga wata ba a'a hafs yana da fuskoki nawa wallahu khalaqakum min da'afin ko min du'afin eh min da'afin ko min du'afin akwai wannan da ya ce makhalil husur ya karanta min du'ufin shi kuma ya duba qur'ani ya ga min du'ufin kuma ya ga hafs ike yi kun da ke ko sai na ce ya dauki shatubiya ya bude suratul anfal kun da ke ko ya dauki shatubiya ya bude suratul anfal to a suratul anfal akwai du'ufin ne al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'afa to a suratul an'am imamu shatubi a wannan ayar ya yi maganar cewar ana karanta du'ufan ana karanta du'afan ce wa rumi a cikin suratun rum a suratun amfal ya ce bayanin hukuncin da ke cikin suratun rum ya ce a suratun rum hafsu yana da fuska guda biyu yana karanta du'afan yana karanta du'ufan wannan zai baka tasiri in ka samu qur'ani bugun madina in na ce bugun madina ina nufin bugun majamma'il malik fad li masahib mus'ab sharif ma'aikatar buga alkur'ani mai girma ta sarki fahad kasan kowane ya yi bugun madina ake gina shi ko to amma akwai bugun madina na asali za a koya akwai rubutu da suke na musamman ana wanda yake wannan rubutun daga na zuwa karshe shi bukata yake a mai daurori mai zaman kanshi da suke da alaka da qur'ani kuma akalla a ce ba wanda zai shiga sai ya dace qur'ani ko sai ya dace izifi hamsin eh wannan ba karamin karatu ne a cikin shi ba to duk sun yi bayanin yadda suka rubuta da kaza da kaza da kaza kuma a daidai na za ka bayanci qira'at ba wa za ka karanta ne kawai kaza an ce a tafsira ai ne ya karanta kaza a a sai ka dauki kowanne a gaban malam mushafahatan baki da baki shine ma'anar mushafahatan ba wai ka je ka ji akwai qira'atul ashri ka je kai ma a sa maka a memory kana jin ana karanta to in ka ji ya karanta fa azalahu sai kai maka karanta to waye zai ce maka yadda ka karanta haka shi ya karanta kaga sai ka gaban malam ne baki da baki shi zai ce maka a na fata mun gano nan da ke ko farafa wa amrahum ila usman sai suka daga al'amarin zuwa ga usman ibn affan fa amarahum an yaktubu bi ta'il maftuha sai ba su umarnin su rubuta bi ta'il maftuha li'annahu kazalika bi lokaci quraish domin haka yake a بقوم ƙurayshawa وعيران yaran ولما walamma haka yake a yaran ƙurayshawa walamma atammu nasakh ولما أتموا نسخ آه، الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة أم المؤمنين وأرسل إلى كل أفق من الآفاق الإسلامية مصحفا مما نسخوا وقد اختلف في عدد هذه المصاحف التي وجه بها عثمان إلى الأمصار فقيل ستة وقيل ثمانية وقيل غير ذلك ma walamma atammu naskha a suhuf lokacin da suka gama kwafe waɗannan takaddun da Usman ya aika wa Hafsa ta kawo aka gama kwafewa shine annasakh a kwafi fil masahifi a waɗansu takaddu radda Usman suhufa sai Usman bin Affan ya mayar da waɗannan takardun da ya karbo a wurin Hafsa ya mayar da ita zuwa ga Hafsa ummul mu'minin wa ila kulli ufkin kuma ya aika zuwa ga kowanne gari min afaq min al-afaq islamiyya daga cikin manya-manyan garuruwan da suke karkashin musulunci mushafan kwafi guda na qur'ani mimma nasahu daga cikin waɗanda suka kwafi din tun da dama mun sha mai ba wai kwafi ɗaya biyu uku suka yi ba an kwafa ne da yawa sai aka aika akan ka'idoji da aka yi wa kad ikhtalafa fi adadi hadhihi al-masahib an samu sabani akan wai waɗannan masahib da aka guda nawa ne allati wajja biya Uthman wato Uthman bin Affan ya fuskantar da ita ilal amsar ya aike da su zuwa ga ilal amsar zuwa ga manya manyan birane fa qila sitta wasu ka ce kofi shida ne wa qila samaniya wasu ka ce kofi takwas ne wa qila ghairu zalik wasu ka ce ba ma haka bane ya dora akan haka ina son mu dawo da hankalinmu lokacin da waɗannan suka gama wannan kwafi ɗin babu ɗugu babu wasali kun gane wannan da kyau ko ko malamai masu bin kwakwafin wannan rubutun suka ce sun rubuta ne a kan tsarin rubutu da ake da shi a zamaninsu to kuma manta a kullum zamani daɗa ci gaba ike yi rubutu daɗa ci gaba ike yi amma dai wannan sun rubuta a zamaninsu ya halatta a saba ma wannan rubutu da suka yi imam malik ibn anas ya ce bai halatta ba wannan yadda aka rubuta yadda in zaka rubuta aya ka fahimci wannan da ke ko ma'ana kana karanta qala ta'ala inna rahmatallahi qaribu min al-muhsinin to rahmata sai ka bude ta ko qala ta'ala qalat imra'atul aziz imra'atu imra'atul aziz budaddiya ce ko rufaffiya budaddiya ce qurratu aynin li walak qurra budaddiya ce ko rufaffiya budaddiya ce kuna ji da ce ko buɗaɗɗiya ce to sai ka rubuta ta a buɗe kun gane wannan da ke ko na ce mana Usman bin Affan lokacin da ake wannan rubutu ba a sa wasali ba ba a sa ɗugu ba kuma mun faɗi kaɗan daga cikin hikimomin da suka sa haka saboda ya ɗauki dukkanin kira'o'in da suke ƙarƙashin wannan kalmar ya ake yanzu kuma muke buɗe ƙur'ani mu ga wasali ko mu ga ɗugu wana ji da kyau ko malamai masana harkar ƙur'ani suka ce abin da ya kawo haka shine a lokacin da ƙarfin musulunci ya daɗa ƙarfafa musulunci ya daɗa shiga wurare da dama har ma waɗanda ba larabawa ba suka shiga suke suka musulunta da yawa ba wai ɗaya biyu uku hudu ba garuruwa birane waɗanda ba larabawa ba suka musulunta sai zama da kuma tunda su musulunta suna buƙatar me qur'ani to wannan yasa ake samun matsala wurin furtawa saboda rashin ɗigo da wurin karanta saboda rashin wasali ina son ku gane wannan da kyau in ka duba in ba ku misalin da zai kawo nesa kusa in ka duba ina ka rubuta ɗan baba ɗan asali ɗan kasuwa kulura wanda ba haushe ba baya buƙatar sai ka yi lankwasa wasu ka lankwasa di kafin ta zama ɗa kwana ji da ke ko ƙanƙara ƙanƙara baya buƙatar sai ka lankwasa don ka bambance ta tsakanin ke da ƙa kun lura da kyau ko saboda ya san ƙanƙara kake nufi ko ƙanƙara kake nufi to amma wanda yake ba haushe ba sai ya ce ma dan baba dan bi ya gani ina fatan kun fahimci wannan da kyau ko kuna dariya ba abin dariya ba ne muna magana ce ta karatu yawwa sai ya ce maka dan baba kuma haka ya gani sai ya ce maka dan asabi kaga yanzu ana buƙatar a bambance tsakanin bi da ɗa ana bamban bukatar abin mace tsakanin ka da ka ya haifar da wannan lankwasa ɗin da tafiya ta sake tafiya bayan an yi tufaki akan lankwasar sai kuma aka zo wai ya za a yi lankwasar ita ta ɗa za a yi lankwasar ne ta shigo ciki ko za a yi lankwasa ne ta koma baya masu nazari ko da ku ba karatun hausa ko kuna cewa cin banza a cin ta banza faduwa menene eh wai cin ta banza faɗi wata asara kuma an ce kirajin nawa yake da su sai hada da ita ku lura da aka zo rubuta ka da aka zo don a bambance tsakanin ke da ka za a yi lankwasa mun magana za a yi lankwasa da da karatu ya ci gaba a ina za a yi lankwasa wasu ka ce a sa tun da ke haka ake yi sai a sa a kahonta na nan wasu ka ce a sa a kahon ka lura za ga wasu haka suke yi sannan aka zo kuma kahon ta ciki za a sa ko ta baya wannan son mu dawo mu ga tasiri na karatu da kuma tasiri na ci gaba da ake samu to haka wannan fa a hausa kenan wacce ike kafin a fara ba da phd na hausa a nigeria shekara nawa aka fara yi da za ka gama masters ɗinka a nigeria amma phd ka je turai daga can za a baka phd shekara nawa aka fara yadda nigeria ta fara ba da phd na hausa kun fahimci wani sabon mulkin mallaka kuma a fakaice ko kuma ya ji wannan da kyau to ina faɗa mana hausa fa balle kuma dan ban ma ban ma kwatanta balle a ce qur'ani to kaga dole ya zama ya huce wurare da dama na rubutu da ka'idoji da wannan abu ya faru sai abdulmalik bin marwan ya ba da umarni ga hajjaj bin yusuf hajjaj bin yusuf a ya jagoranci yi ma ƙur'ani ɗugu wana jina da kyau ko ya jagoranci yi ma qur'ani dugu hajjaj bin yusuf a sakafi nan da nan ya kafa kwamiti na mutum biyu wanda yake shi zai sa ido a kansu mutum na farko shine nasar bin asim al-laifi mutum na biyu shine yahya bin ya'mur al-adwani mutum na uku shine hajjaj bin yusuf a sakafi din wanda yake shi mushirin ne shi supervisor ne da yake sa ido akan yi ma ƙur'ani wasali a ɗugu. mun lura da shi sa wani lokacin zaka da an ce wanda ya rubuta wanda ya ma qur'ani dugo shine hajjaj ibn yusuf as-saqafi mane ba shi ya yi mu bashir ɗin aikin ba shine ya sa ido in ku lura usman bin affan da ya kafa kwamitin da za a kwafe qur'anai shi ya sa ido kai tsaye amma yanzu abdulmalik bin marwan sai ya wakilta hajjaj bin yusuf ya zama shine mai sa ido a kan shi amma shi ya ba da umarni ina fatan mun gane wannan da kyau ko saboda me ya zaɓi waɗannan kowannensu babban alaramma ne mahaddacin ƙur'ani ne ya san usulul arab usulul lughatul arabiyya kuma almajirai ne na abul aswad addu'ali wanda ake cewa shi ali bin abi talib ya sa ya jagoranci fitar da fi'ili da fa'ili da da fi'ili da ismi da harafi na nahau ina fata mun gane wannan da kyau ko to za ku ga abin ashe akwai tasiri to haka al'amarin ya ci gaba da tafiya haka al'amarin ya ci gaba da tafiya har ya zo yake an rubuta rubutu mai zaman kanshi akan abin da ya shafi al-mushaf akwai al-muhkam fi naqatul mushaf na Abu Umar Amr Dani littafi ne mai zaman kanshi al-muhkam fi naqatul mushaf yadda ake ma Qur'ani dugu yadda ake mai dugu da sauransu an rubuta yadda ake ma Qur'ani dugu za mu ga a wannan bugun da muke da shi wanda ake kiran shi bugun zaria kun gane wannan da kyau ko wanda yake muke kiran shi bugun dutse ko muke kiran shi bu me alluwa ciki bugun warshi wannan da shi na dinga yi wannan sosai da sosai da shi na sauke da shi na sake da shi na yi takara da shi nake ta yi wannan da ko gan shi hannuna za a ciki duk akwai wurare da aka rike da tawada kun bayanci wannan da kyau ko to idan ka lura da kyau za a za akwai al'amura guda hudu a ciki na farko akwai baki kala da take baka na biyu akwai kala da take ja na uku akwai kala da take koriya na hudu akwai kala da take na faɗi ja ina sannin ina son ku da hausa ne shudi a ba shudi ne shudi bulu kenan eh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na faɗa muku baki na faɗi kore na faɗi ja rawaya na uku shine rawaya na hudu shine rawaya ku lura kowannensu yana da aiki kuna ji da kyau kowannensu yana da aiki ba haka kawai ake ake ake dora shi ba baki kalar da take baka za ga asalin gundarin baki ne aka sa kalar da take ja za ga wasali aka yi da ita nau kenan biyu kalar da take koriya za ga an ɗora ta ne kan hamzatul wasuli wadda ita ayi kira laftara a karatun zauri a karatun allo da muka yi ka lura da kyau in dai ga koriya za ga kan hamzatul wasuli ce kuna jina da kyau sai wace rage sai rawaya ita kuma rawaya ana sa ta ne kan hamzatul qata'i kenan hamzatul wasli a sanya mata kore hamzatul qata'i a sanya mata rawaya za ga alhamza ce alu da tashi ka san alif daban yi ne wannan abun a sama kuma shine tashi shi kuma daban wanda yake a zamanin sai na Uthman alif din ne a tsaye kadai ba tare da an sa tashi din ba ma'ana da hamzatul wasuli da hamzatul qat'i duk iri ɗaya ce to sai aka sanya kore dan ta alamta hamzatul wasuli aka sa rawaya dan ta alamta hamzatu alqat'i kullu da kyau ko sai kuma aka zo aka rubutun ya zama kashi biyu akwai maghariba akwai masharika rubutun masharika shine mutanen yammacin duniya gaba ta tsakiya abin da ya ca za a ga su fa'ul tana da ɗigo ɗaya ne a sama ƙafun ɗigo biyu a sama kun gane wannan da kyau ko nunun tana da ɗigo nunun ta tsakiya da nunun ta ƙarshe duk tana da ɗigo amma a rubutun maghariba fa'un ɗigo ɗaya ne a ƙasa ƙafun ɗigo ɗaya a sama nunun ta tsakiya tana da ɗigo nunun ta ƙarshe ya yi kiranta nu'ara ma'ana nunin da aka rubuta kamar ra don ka cire mata zai ga bambancin da dara kawai da ita an daga ta sama ne kaɗan ina ba ta mun gane wannan da ke ko to ba a kiran wannan in muna maganar a ilmance ba a kiran wannan rubutun warshu wannan a kiran shi ne rubutun maghariba wancan kuma rubutun masharika mu abin da za muka ce rubutun warshu saboda da shi ruwayar warshu da ita ta zo mana da kuma wannan rubutun wani wurin ka an ce bugun zaria wani wurin ka an ce bugun dutse to amma wannan fa shi wannan rubutun me zaka kira shi da an sa takarda ko kuwa kun gane wannan da ke ko za ga wannan shi man kana ganin shi kamar rubutun masharika din ne amma kan ƙa'idar rubutun maghariba ne fa'un din shi ɗaya ce a ƙasa ƙafin ɗaya a sama kun gane wannan da kyau ko to kenan a wannan zaka iya rubuta royal hafs a haka da rubutun maghariba ko royal hafs da rubutun maghariba shi ruwaya daban rubutu daban ina son ka gane yanzu idan na ce mana kun gane wannan da kyau in kun gane wannan da kyau shine gobe kowa ya ɗauki takarda ya rubuta min sunan shi a sama da lambar wayar shi ya rubuta min a a da rabin falak so biyu ya rubuta ta rubutu na farko da rubutun masharika rubutu na biyu da rubutun magariba kan ruwaya ta haus. kun ci wannan da kyau ko wannan kuma shine rubutun masharika Shi ne mai ɗa guda ɗaya a abin nan na fa'un kenan da 'ya'ya guda biyu na kafin a sama nunin a tsakiya tana da ɗigo a ƙarshe ma kuma tana da ɗigo saboda haka sai ka bambance ruwayewar warshu daban rubutun maghariba daban ruwayar habs daban rubutun masharika daban ta ina suka haɗu ta ina suka haɗu saboda warshu ɗin da ta zo mana ta zo mana ne daga maghrib sai ta zo mana da warshe din ta zo sai ta zo kuma da rubutun maghariba sai muke ganin wannan kamar shi kaɗai ne rubutun warshu wanda ba sauran ba kuma rubutun hafsu ne a'a ana fatan mun gane wannan da ke ko to da izinin Allah ta'ala gobe kuma zamu zo da qur'anai da suke ɗauke da ruwayoyi daban-daban ina fatan daidai gwargwado yanzu a matakin farko an dan samu an bambance waɗansu abubuwa a takaicen takaitawa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik